العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkamu da wannan maraice na lahadi 20 ga watan rabi'in isfani ko rabi'in al'afir a shekara ta 1439 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da yammaci na bakwai ga watan ɗaya a shekara ta 2018 miladiya in ba manta ba makon da ya gabata mintike da ƙarshen aya ta 22 cikin wannan sura mai albarka suratu nuh fadin Allah maɗaukakin sarki wa makaru makaran kubbara don haka yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da uku kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin surar ko na uku mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وبنجي مدعوكتين سركيتي وقالوا كما سكتي su suka ce su manyan kafirai a zamanin annabi nuhu alaihi salam waɗanda suka jagoranci ƙananan wajen bijirewa annabi nuhu da kuma yunkurin yi masa ta'addanci kamar yadda aya a baya ta ce wa makaru makaran kubbara sun shirya makirci makirci babba wa kuma suka ce lissafalati ga ƙananan mabiyan la zarunna alihatakum kada ku kyale iyayen gijinku kada ku daina musu bauta ma'ana abinda nuhu yake gaya muku na cewa a bauta wa Allah ɗaya kar ku yarda ku ci gaba da bauta wa allolinku da yawa wala na waddan kada ku bar abin bautar ku na waddu mala yake bi fathil wawi an karanta da fathul wawi waddan wa quri abi dammiha a wata qira'ar wala tabarunna waddan a madadin waddan da wuddu da waddu duk abu ɗaya ake nufi gunki ne daga cikin gumakan ƙurayshawa malamai suka ce daga kalmar alwuddu ne walwidadu shine tsananin ƙauna to da haka saboda suna matuƙar son wannan gunkin shi yasa aka kira shi da suna wad abin nufi gunkin ku wanda kuke mutuwar ƙaunarsa kuke mutuwar sansa wala suwa an haka nan kada ku rabu da gunkin na suwa'a wala ya busa haka kar ku bar gunkin na ya busa wa ya uka hakanan kar ku bar gunkinku na ya uka wa nasara hakanan kar ku bar gunkinku na nasara. kenan idan muka kidanya mutanen annabi nuhu suna da gumaka guda nawa guda biyar waddu suwa'a ya uka nasara. to malamai suka ce me yasa aka ware waɗannan da ambato alhalin kalmar alihata kun ta kunshe su domin da suka ce la tazarunna alihatakum kada ku bar ababan bautarku ko anan aka tsaya ai magana ta kare to amma me yasa aka doro da waɗannan suka ce saboda adadin gumakan ba iya waɗannan din bane kadai amma waɗannan su ne suka fi kaurin suna su aka fi sani da ka shi yasa aka ware su da ambato kada ku bar ƙananan gumakan ku waɗanda ma ba wani kula kuke da su sosai ba to ballantana kuma manyan wanda kuka fi so kuka fi kauna kuka fi kula da su irin su waddu irin su ya busa irin su ya uka irin su nasra an gane ko to shine mala yake cewa hiya asma'u asnamihim wannan sunaye sunayen gumakan su ne wa asluha asalin asma'u rijalin na sunayen waɗansu mutane ne na gargari shehunnai ne salihan bayi waliyai amma a ƙarshe aka koma ana bauta musu wanda daman wannan shine abin da yake kai mutane in dai suka wuce gona da iri wajen girmama waliyansu to wata ran sai sun musu bauta mutanen annabi nuhu suna da waliyai mutanen kirki salihan bayi manajarta amma da suka wuce gona da iri wajen ƙaunarsu da yabansu